마시고 auzu billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu sauraro assalamu alaikum wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan shiri mai albarka mai taken gida mai cike da aminci ko mai cike da sa'ada ɗazun a baya in ba a manta ba mun karkare bayani ko kuma mun tsaya a kan bayanin wannan baiwa allah lokacin da ke wa yatta nasiha lokacin da ta kai ta gidan miji wasu za su ga cewar kamar mun tsawaita akan wannan nasiha amma me saboda muhimmancin ta ne domin wannan abin shine ke jawo wannan nasihohin da irin waɗannan jan hankula su ne suke jawo gida yake zama cikin inganci cikin ni'ima cikin annashuwa cikin sa'ada don haka wannan baiwar allah ya kasance ta yi wa ta wannan nasiha domin me ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da nutsuwa da annashuwa a gidan aurenta abu na bakwai kamar yadda na gaya mana cewar ta mata nasiha a kai shine kula da dukiyarsa kamar kuma yadda na yi tsokaci a kai cewar kula da dukiyar nan ba wai shi kadai dukiyar kadai ba duk wani abin da ya kasance mallakarsa ne sawa'un kuɗi ne a hannu ga su a dunkule ko kuwa wasu abubuwa ne na harkar gida wanda da kuɗin ya siyo su ya kamata ta tsare wannan ta tsare masa wannan dukiyar tasa bai kamata ta yi masa almabazaranci da su ba kamar da zaka ga wasu suna yi kusan ya shahara duk lokacin da aka yi yarinya sabon auren da sauransu to kawaye kuma sun ta zuwa gidan gidanta kenan ba zuwan nasu bane abin da ba a so me suke yi a gidan sun je na farko wasu zaka gani idan suka je guri ne za su mai da shi dandali ana zuwa ana gulmace gulmace da sauransu duk banda wannan kuma zai kasance me duk kusan abubuwan da ya siyo na farkon ranar auren nan da sauransu da da sauransu kayan ciye-ciye za a karar da su ne ya dan siyo yan shinkafarsa wanda yana ganin in suka tattala shi da ita za ta dan kai su wata ɗaya wata biyu duk da bakin da za a dan yi iyayensu iyayenta yan uwansa yan uwansa za su zo ganin amarya da sauransu amma yana ganin cewa nan da wata kaza ko wannan da kwana kaza wannan abin za ta ishe mu sakamakon baki da take wanda bai san da su ba su kuma yawanci dama wannan yan matan neman irin wannan gidajen suke kawai su je su zauna gurin da zai su yi ni ana zauna kawai ana hira ana shirme ana gulmace gulmace ana munafunci munafunci su cinye masa abinci wannan baya cikin kula da dukiyarsa domin ba haƙƙin su bane ba su wannan ƙawayen su zo su zauna a gidan yarinyar nan su zo su tare kawai ta ringa ɗiban dukiyar mijinta tana musu amfani da ita ba haƙƙin su bane ba da haka ya kamata su amare masu girma su fahimci wannan cewar wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake ja matsala tsakaninsu da mazajensu in kika yi haka biki kiyaye masa dukiyarsa ba in kika yi haka biki alkinta masa kudadensa ba da haka ya kamata ya kasance wannan a daina irin waɗannan abubuwa ƙawayenki ko mutanenki ko yan uwanki ko wasu waya za su ya kasance abin da za ki musu na amfani da shi abinci ne ko makamantar irin wani abubuwan ya kasance kin yi shi ne tare da kyautatawa ma'ana daidai matsakaici iya abin da za a bukata a yi shi amma wasu zaki gani ban wannan ma sai sun dafa abin bayan ta gama dafa musu sun ci an yi almabazaranci abincin da mutum biyar za su sai ta dafa abincin mutum takwas ko mutum goma wai tana ga da wannan ne za ta nuna cewar yanzu ta fita daga wata rayuwa can da tana cikin kaidi da tana cikin wannan sai abin da aka bata a gida za ta ci to amma yanzu me ta zama mai cin gashin kanta tana ganin cewar yanzu ta zama mai cin gashin kanta ita yanzu ita ce shugaban gida don haka za ta ɗebi abinci ta zuba shi da take so a dafa shi wai don kawai a ce ai gidan wance akwai wadata a ciki wannan ba tsari bane ba da yawa daga gidaje sun rushe aure ya rabu sakamakon albabazaranci da dukiyar maza da mata suke yi wata zaki ga in ta ma gama dafa kawayen abinci sai kuma an dafa musu sun tafi da shi safaya banda wanda suka cin sannan kuma in aka tashi sai an dafa wani a tafi da shi ai ga abinci ne da gidan wanci wannan kuskure ne kamar yadda kuma zaki ga akwai wasu matan da suke irin wannan su ringa ɗibar abinci ɗanye su ɗiba ba tare da izinin mijin nan ba su ringa turawa gidajensu gurin iyayenta ko 'yan uwanta ko makamantansu wannan kuskure ne shi ma ba a hana ki kyauta ba amma ki kyauta da abin da yake naki ne mallakar ki ne ba abin mijinki ba idan namijinki ne ya kasance shi ya baki izini ko ya baki damar ki amfani da wannan abin amma ba ki je ki ɗeban masa abu ba ko ki ɗaukar masa dukiya ko ki ɗaukar masa wani abu na amfanin gida ko makamantarsa wanda shi ya siyo shi sa ne ya siyo ya siyo ya kawo saboda ke da shi ku yi amfani ya kasance kuma ki ɗauka ki tafi da shi wani gurin ki aika iyayenki ko ki aika yan uwanki ba tare da kin gaya masa ya baki izini akai ba wannan kuskure ne sata ce wannan to da haka wannan baiwar Allah ta ja hankalin yarta akan wannan cewar ta kulan masa da dukiyarsa bayan wannan kuma abinda take take gaya mata na gaba mai matukar muhimmanci shine ta kula da iyalansa ma'ana danginsa ko kuma iyalinsa in ya kasance yana da mace fiye da ɗaya wannan duk zai shiga ciki yanzu wani iyaye ne suke iya jawo hankalin yarsa akan wannan musamman idan ya kasance wannan 'yar tasu ba ita ce matar farko a gidan ba tana da kishiya ɗaya ko biyu ko uku idan ya kasance tana da wannan to zaki ki gani yawanci abin da ake gaya mata shine aiki zage dantse karki ki dasa rena ki karki duk wani abu za su mata hudu ba za a mata na yadda ba za ta zauna lafiya da waɗanda za ta je ta zauna da su nan ba domin a nan gurin cewar iyalai ta kula da iyalansa iyalai ya danganta 'ya'yansa da matansa da ta samu iyayensa 'yan uwansa da sauransa duk ya shiga duk family ɗinsa ne duk iyalansa ne to kowanne a nan wurin zai iya shiga ta gaya masa cewar cewa idan misali mu ɗauko shi daga farko mu ɗauki tana nufin iyayensa misali idan iyayensa ne wajibi ne dama ki girmama iyayen mijinki sirkanki ne domin me lokacin da kike girmama iyayensa din nan fa kai tsaye kina wa iyayenki tiket din girmamawa ne a gurinsa lokacin da ya fahimci cewar kina girmama iyayensa to fa shi ma zai zage dantse ya ringa kyautata musu amma da zarar ya fahimci ba kya girmama iyayensa ba kya ganin kimarsu ba kya ganin mutuncinsu to fa kar ki taba tsammanin wai cewar zai tunanin ya girmama iyayenki ko irin ganin kimarsu da mutuncinsu lokacin da ya kasance kina girmama 'yan uwansa lokacin ne ke ma kika sayo kanki tiket din ya girmama yan uwanki akasin haka kuma shi ma haka da ya fahimci cewar ba ke ba yan uwansa ba ke girmama su ba ke ganin mutunci su ba ke ganin kima su to kai tsaye fa shi ma yana ganin cewar A eh, ai shi ya kamata ma a ce ku ku girmama a matsayi ya zo ya rike muku ya muku kaza muku kaza misali in ba ba yana da faɗi ba yana da sanayya mai faɗi bace ba ta yanayin rayuwa domin abin da ya kamata ya fahimta cewa rayuwar aure rayuwa ce ta taimakekeniya tsakanin miji da mata ba rayuwa bace ta cewar ni ina sama matata tana kasa ba wannan bane ba kuskure ne duk wanda yake fahimtar cewar rayuwar aure wai rayuwa ce ta cewar mijin shine a sama macen ita ce kasa eh haka ne a shari'ance saboda me shugabancin gida da tafiyar da ɗawainiyar tafiyar da gida yana kan miji shine oga shine a sama to amma kuma ba shi yake nuna cewar wannan saman nasa da yake ba kuma yana ganin cewar ita wannan abokiyar wannan nasa wata mutuniyar banza ce a ƙasa take da shi ya danne ta ba ta da katabu ba ta da wannan dannewar da zai ja mata ta ringa ganin cewar ya rena ta ko makamantansu ba maganar reni ba ce ba magana ce ta taimake keniya kai ka taro ta nan ita ta taro ta nan gurin a taro a gina wata rayuwa guda ɗaya wannan ita ce rayuwa so lokacin ya kasance ya fahimci cewar kina girma iyayensa da yan uwansa da ƴaƴansa da kika samu a gidan to ke ma ki sani kai tsaye kin sai wa kanki mutunci ne naki da na iyayenki da na yan uwanki game da matan da za ki samu a gidan su ma iyalansa ne suna da haƙƙi na lalle lalle ki girma masu, ko ba komai sun riga ki shiga gida yayyanki ne to ya kamata ki ji tsoron Allah kishi kar ya jaki ki tsaya ki abin da ya dace a ce kin yi musu na girmamawa su kuma su ji tsoron Allah su tausaya miki a matsayin su na yayyanki ke kuma kanwarsu su miki mu'amala mu'amala mai kyau ba su ringa miki mu'amala mu'amala ta kishiya ba yana ɗaya daga cikin abin da zaki gani ni ba na son ma a ringa cewa magana kishiya kishiya din domin kishi duk abin da kaji an ce kishin wane kishin kaza eh, ma'ana kaza kishin kaza ne kishiyar kaza ne kamar babu wani ma alamu na magana daidaitawa ko na zaman lafiya tsakani ko makamantansu shi sa yawanci zaki ga malaman mu abin da suke faɗa cewa abin da ya fi kamata shine ka ce abokiyar zama ko ki ce abokiyar zama abokiyar zama abokan zama to wannan shine abin da ya fi dacewa saboda wannan rayuwar rayuwa ce ta me zamantakewa ke da wasu kike zama to kin sun zama abokanki sun zama abokan zamanki amma ba magana kishiyoyi ba kishiyar abu ma'ana kamar fa kishin kaza ne abu kaza mai kyau ga mara kyau kin ga sun zama mai kishiyoyin juna kenan da haka maganar kishiya ya kamata a maganar ɗinsa har wannan ne yake jawo da yawa sai ga an giggina abubuwa a kansu ki dinga ganin cewa wannan baiwar Allah maki yake ce kawai gaba daya maganar kiyayya duk bata taso ba maganar kiyayya bata taso ba yadda Allah subhanahu wataala ya bashi dama ya aure ki haka ya bashi dama ya auri watanki misali da haka babu abin damuwa ko daga hankali ko tashin hankali da balahara dan ya karo aure ki ringa jin cewa baya son ki ne ko wannan da aka a kawo ta biyun nan ki ci wannan kuskure ne domin ke ki kaddara cewar inda ba ke din nan ke yanzu misali idan kina a gidan mijin kina da yayye da kanne guda biyar guda shida da sauransu suna zaune a gida duk sun isa aure ba wanda ya zo ya ce yana so sai wani mai aure ya zo ya ce yana so ke saboda kishin ba ki san a mai kishiya za ki ce ke ba ki san yan uwanki nan su aure su aure mai wancan kishiyar saboda me ke ba ki san kishiya don haka su ma bai kamata yan uwanki su gidan da yake da kishiya ba ba za ki wannan ba wallahi za ki so musu su je su yi wannan auren ne ko da kwa za ta zama ita ce ta hudu a gidan yar uwarki ce amma ko da ta hudu za ta zama a gidan kin yadda ta je ta yi wannan auren saboda me auren shine mutunci shine kimarta to ke dan me ba za ki yadda a kamiki ba wanda kuma shari'a ce shari'a ce idan kuma kika hana shi yayi din in ba tsoron Allah gare shi ba zai tafi je ya nemi matan banza zai je ya nemi matan banza a waje wanda kina zaune kuma in ba a hankali ba zai je ɗebo miki cutar karya garkuwar jiki ya zo ya zuba miki ki mutu ga baki ɗaya maki bar duniyar ribar wace ce kin ga it baki da riba don haka shi namiji abin da yasa ake tashin hankali in za a yi wannan yawanci mazan ba a adalci yawancin mazan gaskiya fi sabi ba ma yin adalci kuma shi ora wani abubuwan tun farko yana da kyau ya kasance an zauna da fahimtar juna tsakaninka da ita wannan mata da ta gidan da ita ta can waje wata ta wajen za ta shigo ita kuma da matsalar daga gare ta ne daga ta ji cewar za a mata mijin nan da zai aure yana da kisha to shikenan za ta zage ne tunaninta shine me sai ta kokarin fitar da ta wannan gida wannan kuskure ne ba kyautata wa iyali bane ba wannan ba kyautata mata ba baki masa adalci ba kuma shi ma baki masa adalci ba domin me ba san shi ke ba kamar yadda yake son ki haka yake son ta ita ma da haka idan kina son shi ya kamata ki so abin da yake so yana son wacce mata da haka ki so ta zama wannan ki ji wani damuwa yau bacin rai yau baya tare da ke yana dakin wancan da makamantansu wannan wannan normal ne haka ake ta yi haka rayuwar ta gada tun tuni tun tare tare lokaci tun farko haka rayuwar take har zuwa yanzu nan duk iyayenmu da sauransu haka suke ta hakuri suna wannan su zauna ga ɗaki ga ɗaki ga ɗaki mata uku mata hudu amma haka suke ta hakuri da junansu shi sa rayuwar ta da take ta albarka amma a yanzu saboda wai wani wayewa wani wane ne irin ci gaban mai haƙar rijiya da sauransu nan sai kiga duk ba irin wannan bane yarinya an ta shigo gida ta shigo da tsiwa da bala'i saboda mai iyayenta ga abin da dama sai gaya mata kar ki da kar ki sake kaza maki ki ce kaza kaza da sauransu ta zo ta gidan ita kuma tana ganin dan me ita ce babba amma wannan yarinyar an kata yarinya karama za ta zo ta rena ta dan haka shikenan sai a fara clashing sai rigima shikenan menene amfanin irin wannan tuni da aka wannan ba kula da iyalinsa bane ba ki ji tsoron Allah su mazan masu ƙarin auren su jin tsoron Allah wani za ga tun farko shi yake wa da matar ta gida mutunci in ya tafi zance ko ya tafi ganawa da ita wannan wadda zai za ta shigo daga baya kullum in je zagin wannan baiwar Allah ta gida yake bata iya kaza ba ba ta da kaza ba ta da waye iyayenta kaza waye ta lokacin ta yadda lokacin da wannan yanayi za ta zo ne da karfin gwiwa ta cewar wannan ya nuna cewar wannan mata ta gida ba ta da wata kima ba ta da mutunci ko sofa ne haka iyayenta su ma kaga baka mata adalci ba matar da ka zauna da ita ko mun daɗewa duk rashin jin daɗin da kake da ita zaka zauna da ita zaka sadu da ita ka ji daɗi da ita ka ci abincinta ta maka hidima ta yi wa yaranka hidima ta kullum ma da su ta kullum ma da kanka da sauransu ai alal akal tana da wani kima da mutunci ko kakani idan akwai wani abu take maka wanda baka jin daɗi kana son ka kawo wata macen misali saboda ka samu wannan eh, naƙasin da wannan take da shi wannan mai sauki ne ka bar abin a zuciyarka amma ba kima ne da mutunci ka je ka kwashi alaƙarka musamman mara daɗi tsakanin kai da matarka ta gida ka je gaya wadda za ka auro idan kai haka ka tabbata baka sai wa matarka mutunci ba baka sai mata mutunci ba to don haka kula da iyalin nan yana da matukar muhimmanci ki kokari ki kula da iyalinsa iyayensa ki girmama su yan uwansa ki girmama su yayyensa ki girmama su ƴaƴansa ƴaƴanki ne dama ki ringa ji cewar ƴaƴansa ƴaƴanki ne ba wai magana cewar ƴaƴanki da ke biki haife sa ke ba ƴaƴanki bane ba ƴaƴanki shiyoyi ne kuskure ne wannan matukar kina son sa kina kaunarsa ƴaƴansa ƴaƴanki ne ya kamata ki ji irin wannan da wannan ne zaki ringa zaki samu rayuwa mai daɗi zaki samu rayuwa mai nagarta akwai matsala guda ɗaya take faruwa ta bangaren harkar iyali musamman yan uwansa wanda kuma tafi kowace matsala a cikinsu shine alaka tsakanin ita matar mutum da uwar shi miji ana samun matsaloli da yawa ta wannan ɓangaren ana samun matsaloli wasu matsalolin zaki gani yarinyar ita mace tana bin uwar mijin nan sau da kafa akan ta kyautata mata ta mata duk abin da ya kamata ta yi amma wani matsalar daga gurin iyayen mijin ake samu wani zumu kuma daga bangarorin biyu ga baki ɗayansu ake samu ita uwar miji ba haƙuri ita kuma wannan yarinya ita kuma za ta ganin dan me ita ma ai aurota ta akai ita wannan uwarsa ce eh to ni kuma ai auro ne yayi ni ne da ni yake jin daɗi da ni yake kaza da ni yake kaza don haka ina da dan me ba za a ban yanci ba ba za a ban dama ta ba za a zo a ringa takura mun akwai wannan matsala a ɗaya bangara to abin da ya kamata shine mai ki fahimci uwar mijinki yaya take ya yanayin ta yake ya ɗabi'a ta yake don ki sanya zaki mu'amala da ita Allah subhanahu ta'ala da ya tashi halittar mutane bai yi su dukkan halin mu ya zama guda ɗaya ba kowa da irin halayyarsa da irin ɗabi'unsa haka ita ma uwar miji take idan kika san ɗabi'ar ta kika san halinta to lokacin ne kuma zaki san me yadda zaki iya zama da ita misali akwai uwar mijin da zaki gani tana da saukin hali saukin hali gare ta ba ta da wata matsala ko ta ko sofa ne ba ta da matsala kwata kwata to kin ga irin wannan kika samu irin wannan uwar mijin abin da ya kamata ki kokari ki ringa mata da'a duk abin da ya kasance zai daɗaɗa mata rai ki mata da safe ki je ki gaishe ta idan kuna zaune kenan wuri daya dama kuma an fi samun matsalar in ya kasance gida ɗaya kuke tattare da ita da safe ki je ki gaishe ta dan wahalhalun dan abin da take bukata na abinci da waye sauran su kama ta ragowar wannan ɗan kwanukan da ta ci abinci da daddare da sauran su ki kwashe ki je ki wanki ki da mata da su inda take ajiye kwanukan take wata wannan da sauran su ba laifi in kin tambaye ta baba kina bukatar wani abu ne kaza ko makamantan irin wannan abubuwa dan wanka za ta ki ta ruwan wanka da sauransu duk abu ne fa da ba zai takura miki ba abu ne da ba zai dauke ki wani lokaci ba abu ne da gabaki ɗansa ba wani abun damuwa bane ba to amma shi sai ya zo ya kumbura miki kanki ringa yin cewar ba za ki iya ba duk saukin halin nata sai ki ga kuma yanzu lokacin take da saukin hali kuma lokacin ke so sai kin tirsasa ta ko ba zai yiwu ba ita tana ganin cewar wannan yaron ɗanta ne ita ta sha wahala ta rene shi inda ba ta rene shi nan ba har ya girma ba zai ganki ma ya ce yana so ba har ya aure ki daga a kowane lokaci tana ganin cewar ita ce ta miki gata ita ta yi tarbiyyar yaron ta har ma kika zo kike alfahari da shi kike gadara shi akan cewar mijinki ne ke kuma a matsayin ki na mata kina ganin cewar ai mijin ke ganin ki aka ana so aka auro ki kuma da ke zo yanzu ya zauna yake jin daɗi ya haifi ya'ya da ke kaza ya yi kaza to in ya kasance akwai wannan cin karan tsakaninki da ita ba za ku taɓa zaman lafiya ba abin da ya fi kamata shine mai mai sauƙin halin sai ki bi me take bukata sai ki mata ki mata da'a ki mata biyayya ki mutuntata ki girmama ta lokacin da ya fahimci kina yi wa uwarsa haka to wallahi ke ma iyayenki haka zai musu akwai matar da ita kuma zaki gani matar uba ce amma me tana da mai sanya ido ce akan abubuwa amma me za ta sanya ido akan abu amma kuma ba ta da matsala ba niyyar ta cutar da ke bane ba ko makamantar irin a'a ita dai ta fi son ko me za a yi a sanar sai ta san me ake ciki shinkafa in zai siyo yana da kyau sai ta sani an siyo kaza an kawo tana sito da sauransu idan kika san haka take wannan matar to irin waɗannan matan irin wannan iyayen uban suna buƙatar sai mutum ya zama yana da zarangwana yana da basira gurin yadda zaki mu'amala da ita ki fahimci me take buƙata din a lokacin so take ki sanar da ita abubuwa na gida to shikenan an kawo abu kaza ana kawo shi kafin ki ci a shigar da shi sto in abinci ne ko makamantansu abubuwan gudanarwa gida ki je ki gaya mata kafin ma ki shigar din yana tare a ajiyar inda aka kawo shi ki je ki to baba alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya azarta mu Allah ya hore an kawo abinci ko za mu ko za ko za ki je ki ganshi in ba damuwa bismillah mu je ki gani kafin a sashi a inda za a aji za ta ji cewar eh yawa to wallahi wannan yarinya ta girma mata eh kaza ne eh wa eh kinga ga ga kaza guda kaza ne ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ai baban wani alhamdulillah Allah saka da khairi Allah ya kara buɗi za ta ji daɗi dole ta ce eh to lalle wannan yarinya fa kaza kaza kaza kin ga ba wani abu bane kika yi wannan ta dama ita ba ne da take ta cutar da ku ba abin da dai kawai ita take so kawai shine ya kasance ba wani abin da za a gudanar a gidan nan sai an gaya mata shikenan menene a ciki sai ki sanar da ita shikenan ki huta ita ma ta huta a lokacin nan za ta fara canza inda tana miki wani irin tunani ne lokacin da kika zo kika nuna mata wannan kika mata wannan a gabanta kika yi wa mijin kika ɗanta addu'a a matsayin shi na mijinki Allah ya ƙara masa buɗe Allah ya saka da alkhairi kaza kaza za ta jaɗi wallahi ko ba wani abin da za ta zo ta yi miki na maganar wai ko ta yi miki irin bita da kullun nan ko makamantar irin waɗannan abubuwa kashi na uku na cikin mata iyayen miji akwai mace masifar kishi za ga uwarsa ce amma kishi take da matarsa ita kuma ɗabi'a ta kenan ba yadda za a yi ne ya kasance an yi wani abu a gidan nan face sai ta nuna kishinta za ta nan gani kamar wata kishiya ce ko wata abokiyar zama ya kamata to kin ga lokacin da kika fahimci cewar akwai wannan akwai wannan matsalar a tattare abin da zaki shine mai duk wani abin da yake nuna cewar zaki ringa nuna cewar kina shauƙin mijinki kina allah allah ya dawo a ta karki a gabanta kin gane ai ko da magana ce ta ɗauko tashi ki ƙoƙari ki kautar da duk wani abu da zai nuna cewar kina wani allah allah ya shigo gidan ko za ku fita kaza ko za ki tafi so kike baban wani ya dawo ya kai ni unguwa kaza ko mu je gora ko za mu siyo kaza duk ki kauce wannan a gaban takarki misali amma a bayan idan ta gurinsa da makamanta irin wannan dama ai ba sharadi bane ita din sai ki nuna mata wannan a gaba shi din ne shi ake so dama ki nuna masa wannan so da kaunar da makamantansu saboda me duk lokacin da kika nuna mata wannan abun a gabanta to fa kina ƙara tunzura ta ne tunda dama kishi take yi da kishi take yi dama da sannan kuma a gabanta ki duk wani abun da ya shafi wani harkar ado da wani kwalisa da waye da sauransu karki tana bangaren ta tana gefe lokacin da kika san cewar ga mijinki ya kusa dawa da sauransu lokacin nan kawai sai ki kauce ki silale ki je ki adanki ki ci domin me lokacin da kika yi adan in ta fito ko lokacin kuna tare kika je kika yi adan da wani tana ganin ki sai ta ji haushi so dama tana kishi da ki wasu ake iyayen mijin masifa ce Allah yake dora musu hakurin ko kuma in ce su suke jawa kansu suke dora wa kansu wannan abin sawa kansu damuwa akan matar mijin akan matar yarsu matar ɗansu to kasance duk irin waɗannan abubuwan kina ɓoyewa sai lokacin da ya kasance ke ne ke kaɗai ko ke da mijinki ki je ki abubuwan ki akwai kuma matar da ake ganta gaba ki ɗaya ba ta da ra'ayi guda ɗaya yau ki ganta lafiya lau kuna zaman lafiya da komai da komai gobe kuma gaba ɗaya sai ta juye kawai gobe gobe kawai sai sai ta juye miki ana samun irin waɗannan iyayen mijin ki ganta yau lafiya lau kuna ta hidimanku kuna shirya abubuwan ku lafiya lau da hirar da waye da sauransu da mutunci da komai amma gobe gabaki ɗaya sai ta canza kamar ba ita ba to in kika fahimci irin wannan lokacin take cikin wannan rahar da ma'ana sauƙin da mutuncin ki bi ta a haka ki girma mata ki mata waye da sauransu lokacin da ta juye gabaki daya kar ki ce ki kuma lokacin ke ma za ki taso ita ma ki ma'ana ya kasance ke ma kin fuskance ta da irin abin da ta miki kuskure ne wannan domin ko ba komai baba ki ce tunda baba su ci ko ba komai ta girme ki sannan kuma ƙari ya kasancewar babar mijinki ne don haka ya kamata ki girmamata mata ki kyale ta duk wannan abin da zaki ya kasance kin kokarin kula da girmanta da mutuncinta da martabata abu mai matuƙar muhimmanci kawai da zaki a lokacin shine mai ki tunanin sanin menene dalilin da ya jawo take wannan caccanzawar yau mutum ne kirki za ku ɗauki sati a haka amma wata rana kawai sai ta juye miki kamar bata san ki ba zai ta musifa tana faɗa tana waye da sauransu abin da ya kamata aikin da ke kanki a lokacin ki nemo menene dalilin da ya za take miki wannan ake samu wannan canjin idan kika samu wannan dalilin to kina ga kin ci maganin zama da ita sai kuma matar da take da nuna iko uwar mijin ce amma mai san nuna iko za ki ga shi kansa mijin bai isa ya yanke wani abu a gidan ba sai abin da take so sai abin da ta ci sai abin da ya dace da tunaninta ba abin da ya dace da tunanin mijinta ko tunanin matarsa ba ana samun irin waɗannan ana samun irin waɗannan to irin waɗannan mu'amala da su yana da buƙatar ya kasance kina da dogon sai kin dogon tunani akai lokacin da kika fahimci haka ba ko me yaushe bane ba za ki iya in ta ce ba za a yi kaza dinnan ba ki ki kafe kice sai kin yi shikenan ki dan bita ya eh, so da lalima da lalima yau da gobe da lalima za ki iya gamsar da ita za ta dan iya saukowa da sauransu domin duk inda mutum ya kai da jabberanci ya kai da jin kansa lokacin ka nuna masa kai cewar kana nuna masa wannan ne kana son shi ne ba wai ka zama abokin gaba sa bane da sauransu to lai sai ya saurara maka sai ya saurara maka kada ki tunanin cewar rawa ma wai in ta taso ta ce kar ai kaza nan ke kici a sai an aiki ce da gida ni ce da waye da sauransu kuskure ne wannan karki domin in kika ce zaki mata wannan za ta je ta yi miki abin da karshe ba za ki ji daɗin sa ba dan za ta iya zuwa ta je ta haɗa ki da mijinki za ta iya zuwa ta haɗa ki da mijin mace ta ƙarshe a irin nau'o'ikan matan irin matayen wannan ita ce me matar da ita kuma za ki ganta an jarabe ta ba abin da take wannan in ba ta amfani da fawa da kuɗin da mijinta yake eh, ɗanta yake da su ba in ɗanta yana da kuɗi to kenan yadda ka san sarki haka take ba abin da za a yi sai abin da ta ce saboda mai aini ɗana mai kuɗi ne aini ɗana kaza in ba dan wannan ba in bai aure ki ba ma zaki zo gidan ne ai kaza kaza kaza kaza da sauransu to irin wannan macen yana da matukar muhimmanci ita ma ya kasance ki san ya za ki mu'amala da ita ba ko menene za ki nuna cewar kina so mijin ya yi ba a gabanki a gabanta kuna son abu kaza to ki bari sai ke da shi wannan ki dan samu yanayi da kika san baya cikin damuwa kuma ba wani abu ne a tunaninsa ba sai ya gama duk biyan bukatunsa da zai yi gabaki daya sai a lokacin ki gabatar masa da ga bukatunku amma a gabansa a gaban uwar kai gashi ga uwar ki zo ki ce gana da saboda me lokacin nan za ta dinga ganin cewa kawai san a kashe kuɗi ne san kaza ne dan kin gana da kuɗi ne kawai kike so ki masa wannan da sauransu to da haka ya kamata mu lura da waɗannan abubuwa ki lura da irin waɗannan mata eh, iyayen miji da na zayyana ɗin wajen guda biyar zuwa shida ki san kowace ga irin yadda zaki mu'amala da ita domin ki samu ki zauna lafiya da mijinki da haka wannan wasiyar baiwa allah nan kin anan gurata da matukar muhimmanci kenan za mu ci gaba insha Allahu a fitowa ta gaba insha Allahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ginshiki na